A cikin shirin taskar VOA na wannan mako, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump sun fafata a muhawararsu ta farko mai zafi a yammacin talata kan batutuwan da suka hada da zubar da ciki da shige da fice da kuma manufofin kasashen waje. Muna ɗauke da rahoto da sharhi kan yadda muhawarar ta kasance. Harkoki sun fara komawa daidai a birnin Maiduguri. bayan ruwan sama mai yawa da kuma fashewar wata madatsar ruwa sun haddasa mummunar ambaliyar ruwa da ba a taba gani ba a birnin lamarin da ya sanya ruwa ya shanya gidaje da ma'aikatu da sauransu a birnin sannan muna ɗauke da rahoto game da matashin nan ɗan ƙasar ghana mai fafutukar kare muhalli wanda ya shiga kundin bajinta na duniya a matsayin wanda ya fi tsawon lokaci yana rungume da bishiya za a ji abin da ya bashi kwarin gwiwar yin haka.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 tsakanin Donald Trump da kuma Kamala Harris. 'Yan takarar biyu sun fafata a muhawarar mai zafi a yammacin talata kan batutuwan da suka hada da zubar da ciki da shige da fice da kuma manufofin kasashen waje. Ga fassarar rahoton Steve Herman a game da muhawarar ta farko da 'yan takarar suka yi a Philadelphia. so lets vice president Yayin da suka tsayu tazarar mita biyu tsakaninsu da juna ba tare da 'yan kallo ba a cikin ɗakin. 'Yan takarar shugaban ƙasar biyu da ba su taɓa haɗuwa ba kafin daren na talata. Sun yi fafatawarsu ta farko a muhawarar da gidan talabijin na ABC ya shirya. Aka kuma watsa a wasu kafafen sadarwa ga miliyoyin Amurkawa masu zaɓe. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi magana da waɗannan masu zaɓen. a yayin da kuma ta mai da martani kan caccakar da tsohon shugaban kasa donald trump ya yi mata tana mai tsayuwa a ƙashin kanta biyo bayan janyewar shugaba joe biden daga takara clearly I am not Joe Biden. A hakikanin gaskiya ni ba Joe Biden ba ce, kuma ni ba Donald Trump ba ce. Kuma abin da nake gabatarwa shine sabon tsarin jagoranci ga kasarmu, wadda ta imani da abin da zai yiwu, wadda ke kawo kyakkyawan fata game da abin da za mu iya yi, maimakon musgunawa jama'a amurka a koda yaushe trump ya zargi harris wanda ya kira mai ra'ayin gurguzu da yawaitar kwararar bakin haure zuwa cikin amurka sun wargaza tsarin kasarmu an bar miliyoyin mutane sun shigo Trump ya kuma dora alhakin mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da yakin Gaza akan Harris ba tare da ba da wata shaida ba. Ta tsani Isra'ila a lokaci ɗaya kuma ta tsani al'ummar larabawa domin ga baki ɗaya za a shafe wurin larabawa yahudawa da isra'ila isra'ila za ta zama tarihi wannan ne karo na bakwai da trump ke tsayuwa a muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa to amma ga harris wannan ne karanta na farko ta ce ɗan takarar na republican bai cancanci sake dawowa fadar white house ba kuma shugabannin duniya duk sun amince da wannan in banda 'yan kama karya da Trump yake kauna. Kafi karkata ga masu ƙarfi a maimakon mai da hankali ga dimokuraɗiyya. 'Yan gani kashenin Trump a wajen muhawarar irin su ɗan majalisar dokoki na Republican Baron Donalds na jihar Florida. Ya ce Harris ta kasa bayyana abin da za ta yi a matsayin shugaban ƙasa. Abin da kawai Kamala Harris ta yi shine caccakarsa ba ta yi bayani kan manufofi da tsare-tsare ba. ba ta yi bayani akan abin da ya bambance ta da gwamnatin Biden ba lokacin da batun Afghanistan ya bijiro mai ta faɗa ba komai. Kusan kashi ɗaya bisa uku na waɗanda suka kaɗa ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a kafin gudanar da muhawarar sun ce sun san Trump amma suna buƙatar ƙarin sani akan Harris. Muhawarar ta fito da ainihin bambancin da ke tsakanin 'yan takarar biyu. in ji ɗan majalisar dokoki na democrat daga jihar california ted liu Kamala ta nuna halayar shugaban kasa Donald Trump ya nuna shirme da rashin cancanta. in dai Trump da Harris ba su sake yin wata muhawara ba kafin ranar zaɓe. Wannan ce muhimmiyar dama ta ƙoƙarin janyo ra'ayin masu zaɓe ƙalilan da ba su cimma matsaya ba a jihohin fafatawa bakwai da ake sa ran za su iya bayyana wanda zai kasance shugaban Amurka na gaba. To shin yaya masana siyasar duniya suke kallon wannan muhawara tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da kuma Kamala Harris? Haruna Shehu mararrabar Jos ya tattauna da Farfesa Sharif Gali Ibrahim, malami a Jami'ar Abuja. to a cikin wannan muhawara da suka yi ma'ana debate ya nuna cewa dukkansu sun yi ƙoƙari a ainihin abubuwa maudu'an da aka ainihin tattauna a kai. ita kamala ta yi ƙoƙarin kada ta yi irin yadda shugabanta biden ya yi shi kuma trump dama ka san mai surutu ne mai magana ne ya yi ƙoƙarin ya fito da abubuwa ya kuma kare kan shi musamman akan abubuwan da kamala ta faɗa ita ma kazalika ta yi ƙoƙarin kare kanta akan abubuwa da ainihin shi a ah, shugaba trump ya faɗa to akan abubuwan da suka tattauna a ciki za ka iya ka gane kokarin da suka yi da kuma wace fuska suka dosa a musamman ma kan tattalin arziki a shi shugaba trump ya fara cewa ya daga tattalin amurka musamman ma ganin cewa biliyoyin daloli da ya sa amurka ta samu a ƙarƙashin mulkinsa saboda ya ɗaura wa ƙasashe haraji sannan bayan wannan ɗaura haraji da yawa ƙasashe ƙasar amurka ta samu a ɗimbin kuɗi a kan haka ita kuma harris tana ainihin zargin trump cewa a ƙarƙashinsa ya rage haraji ma billionaires ma'ana masu kuɗi na gaske na amurka ya yanke musu haraji ma'ana ba su biya dubi da cewa shi ma mai kuɗi ne wannan kenan aka zo ɓangaren ainihin lafiya ɓangaren fannin lafiya ita shugaba mataimakin shugaban ƙasa amurka ma'ana kamala harris ta cewa ta nuni ga cewa shi shugaba trump bai da wani tsari akan ainihin lafiya na mutanen amurka shi kuma ya ce ai san da ya mulki dama tsari ne na jam'iyyarsu ma'ana obama kiya da ya zo ya tarar da obama kiya kuma a kan shi ya zauna to kaga cewa idan bai ƙari a kai ba ai ya kamata su yi amanna su karɓi abin da ya basu da shi saboda menene tsarin su ne kuma ya bi tsarin su bai canza musu ba to amma a wannan gibin har ita mai tambayar ko kuma shi mai tambayar yake tambayan Trump kamar ba ka da tsari na lafiya kenan to abin da Trump ya nuna shi ne bai da wani tsari na ya canza ko ya ƙara ga ainihin harkan lafiya da ta shafi lafiyan al'ummar amurka ya nuna cewa abin da ya tarar na ainihin tsari na obama shi ya ci gaba da shi idan zan ba su maki duka zan ba su hamsin hamsin ne saboda menene kowa ba wani abu da ya zo da shi na a zo a gani ga shi. to gabanin zaben shugaban kasar na amurka manyan jam'iyyun siyasar kasar guda biyu suna nuna damuwa game da sahihancin zaben wato abubuwa da suka shafi rajistar masu zaɓe da kaɗa ƙuri'a da kuma ƙirga ƙuri'u da tabbatar da ƙuri'un da ma batun magance duk wasu mahimman batutuwan da za su iya tasowa. Ga fasarar rahoton Steve Herman. 'Yan jam'iyyar Democrat na zargin 'yan Republican da ƙoƙarin takaita damar zuwa rumfunan zaɓe da kuma shirin kawo cikas wajen tabbatar da sakamakon zaben. su kuma 'yan jam'iyyar republican suna zargin 'yan jam'iyyar democrat da taɓa kuri'un da aka tura ta akwatin gidan waya da sauya tsarin na'urorin zaɓe da kuma barin waɗanda ba su cancanci kaɗa kuri'a ba su yi zaɓe ɗan takarar jam'iyyar republican tsohon shugaban ƙasa donald trump na fuskantar tuhuma a kan yunkurin sauya sakamakon zaben shekarar 2020 da ya sha kayi. Na yi tunanin an yi magudi a zaben, an sauya sakamakon zaben, 'Yar takarar jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zargi Trump da karyawa mutane gwiwa a zaɓukan ƙasar yayin da ta yi alkawarin kiyaye dokokin Amurka. Kama daga bin doka zuwa sahihin zaɓe da kuma miƙa mulki cikin lumana. Hukumomin gwamnatin tarayya na gudanar da atisayen shirin zaɓe tare da yin la'akari da abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a lokacin da magoya bayan Trump waɗanda ba su ji daɗin yadda shugaban ya faɗi zaɓe ba suka afka ginin majalisar dokokin Amurka suna tarzoma. To ko shirye-shiryen na ƙarfafa sahihancin zaɓen? Wannan shine fatan masu ruwa da tsaki a zaben kamar na kungiyar mata masu kada kura'a da aka kafa shekaru 104 da suka wuce kungiyar da salina Stewart ce babbar jami'ar gudanarwarta. <laughs> Ina tunanin sai dai a jira a gani za mu ga abin da zai faru yadda sakamakon zaben zai kasance da yadda mutane suke kallon shi ya zuwa wannan shekarar dai tsarin na aiki yadda ya kamata a cewar shugaban hukumar taimakawa a zaɓe ta tarayya ben hovland mun riga mun gudanar da zaɓukan fidda gwani da yawa duka zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa a wannan shekara da na fidda gwani na jihohi jami'an zaɓe sun yi ayyuka da yawa a wannan kakar zaɓen kuma ina ganin komai zai tafi lafiya har zuwa watan nuwamba barazana tsoratarwa da kararrakin da aka shigar sun sa jami'an zaɓe da masu aikin sa kai da yawa a faɗin ƙasar yin marabas a cewar amons Ya yi mummunan tasiri kuma hakika abin takaici ne ga mutanen da ke yin wannan aikin. Idan ba mu samun goyon bayan da muke bukata a lokacin da muke muhimmin aiki a bangaren demokradiyya. Yana da mahimmanci a gayyaci 'yan takara, jami'an jam'iyyu da sauran jama'a don su ga yadda tsarin yake aiki, a cewar daraktan hukumar zaɓe a gundumar St. Louis da ke jihar Missouri, Eric Fay. Opening mail ballots. Buɗe kuri'un da aka tura ta akwatin gidan waya da ɗayan kuri'u da gwajin na'urorin zaɓe sake kirga kuri'u da hannu tantancewa bayan zaɓe. Duk waɗannan abubuwa ana iya nuna wa jama'a. Shugabannin jam'iyyar Republican a Majalisar Dattijai na so a zartar da dokar da za ta buƙaci mutanen da za su yi rijistar zaɓe su nuna shaidar zama 'yan ƙasa. amma yawancin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar sun nuna cewa doka ta riga ta haramtawa waɗanda ba 'yan ƙasa ba kaɗa kuri'a a zaɓukan tarayya kuma babu wata hujja da ta kara ikirarin cewa baƙin haure da yawa suna kaɗa kuri'a. matsalar harbi da bindiga da aka samu a wata makarantar sakandare a georgia wata matashiya ce da ke nuna yadda makamai suka fi yin sanadin mutuwar mutane a amurka fiye da sauran manyan kasashe da suka ci gaba a cewar ƙwararru mataimakiyar shugaban ƙasa kamal harris tana son tsaurara dokokin mallakar bindiga yayin da abokin karawarta donald trump ya yi alkawarin cire matakan tsaurara mallakar bindiga a ƙasar Ga fassarar rahoton Veronica Balderas Iglesias. Harbe-harbe kenan a Apalachi, wata makarantar sakandare a unguwar Wanda a jihar Georgia a ranar Laraba da ya hallaka mutane da dama kane jikata wasu. mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar jam'iyyar democrat kamala harris ta yi tunani akan lamarin yayin da ta yada zango a new hampshire domin yakin neman zaɓe. Wajibi ne mu kawo ƙarshen wannan annoba ta tashin hankalin bandaga da ke faruwa a ƙasar mu gaba ɗaya, saboda bai kamata ya kasance haka ba. Batun tashin hankalin bindiga a Amurka ya ɗauki hankali a babban taron jam'iyyar Democrat da aka yi a wannan shekara. Harris ta bayyana irin muhimmancin da ta baiwa batun a farko-farkon yakin neman zaɓenta. Idan muka yi nasara a watan Nuwamba, za mu ɗauki mataki na ƙarshe na ƙaddamar da dokar binciken bayanai ta bai ɗaya. da dokokin hana mallakar bindiga da kuma hana kai hari. Harris ta ce tana neman tabbatar da matakan kariya na bindiga ne, amma ba tana kokarin kwaci bindigogin kowa ba ne. Shugaban cibiyar Brady mai fafutukan kare tashin hankalin bindiga Chris Brown imani Harris za ta yi nasara. Yar takara Harris ta bayyana karara cewa tashin hankalin bindiga da ke kan gaba wurin kashe ƙananan yara a Amurka. babbar matsala ce da ke buƙatar ɗaukar matakai daban-daban wurin magance ta muna buƙatar tsari mai inganci tsohon shugaban ƙasa donald trump ya mai da martani akan harbin na georgia a wani sako da ya kafe a dandalinsa na truth social ya bayyana goyon bayansa ga waɗanda lamarin ya rutsa da su kana ya kira maharin da mahaukacin dabba masu ra'ayin mazan jiya sautari suna goyon bayan 'yancin mallakar bindiga amma babban taron jam'iyyar republican na wannan shekara bai ba da fifiko ga batun ba lamarin dai ya faru ne a cikin watan yuli kwanaki biyu kacal bayan da aka yi yunkurin kashe trump yan takararsu na shugaban kasa abin da ya faru bai sauya matsayinsa ba game da damar mallakar bindiga ga amurkawa idan kina son kwace bindigogi ba za ki yi nasarar yin haka ba saboda mutane na bukatar bindiga domin kare kansu trump ya tsaya tare da masu bindiga a lokacin da yake shugaban kasa. Kane ya yi alkawarin dage takunkuman da gwamnatin Biden ta sanya wa mallakar bindiga. Ƙungiyoyi da ke fafutukan kare 'yancin mallakar bindiga sun ce idan masu mallakar bindiga suka fito da kuri'a a watan Nuwamba za su iya karkata zuwa jihohin da aka fi ra'ayinsu inda ake fafatawa. Uh, a yunkurin sake kwace ikon fadar White House, muna da wani reshe na gwamnati wanda baya keta hakkin mallakar bindiga. Gottlieb ya ce, duk da haka tarihi ya nuna 'yancin mallakar bindiga bai taɓa zarce batun tattalin arziki ko batun bakin haure ba a damuwar masu ƙada kuri'a masu kallon mu shirin taska ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba ga wannan To da fatan kuna ci gaba da kasancewa da mu. Ruwan sama mai yawa da kuma fashewar da wata madatsar ruwa ta yi a jihar Borno sun haddasa mummunar ambaliyar ruwa a Maiduguri. Lamarin da ya sanya ruwa ya shanya gidaje da ma'aikatu da sauransu a birnin. Gwamnatin kasar ta sha alwashin taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNHCR, ta bayyana a shafin X ɗinta cewa wannan shine ambaliyar ruwa mafi muni da ya faru a birnin na Maiduguri a cikin shekaru talatin. Ita kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta ce wannan ambaliyar ta yi muni matuka, domin duk inda aka samu wannan ambaliya a tsakiyar birnin na Maiduguri sun daɗe ba su fuskanci ambaliyar ruwa haka ba. Kamar yadda yake a yanzu, ana ci gaba da yin rijistar. Kamar yadda kuke gani, jami'an nema da na sema duk muna tare a nan da kuma wasu abokan aiki domin ganin yadda za mu kwashe waɗanda suka makale a wasu wuraren. Mun yi ta samun kiran waya daga mutanen da suka makale a gidajensu. Ambaliyar ruwan dai ya lalata ofishin tura saƙonni wato post office da gidan killace namun daji. inda hukumomi suka ba da gargaɗin cewa ruwa ya tafi da wasu dabbobi masu matukar haɗari zuwa cikin unguwanni. ruwa ne jiya da daddare ya zo mu su mamata suka je mu fita da muka fito su kuma suna tsallake suka je mu taimaka musu ruwa babu ya sa sa tsakiya ba ta inda za su fito inda rabon mu gana kawai mu gana su kuma babu ruwa ya riga ya shiga wajen su shugaban kasa bola ahmad tinubu wanda mataimakin shi kashim shattima ya wakilce shi ya ce gwamnatin tarayya za ta haɗa ƙarfi da ƙarfi don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa. Shugaban ƙasa ya tura ni musamman na zo na yi muku jaje bisa ga abin da ya addabe mu. Insha Allah za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ita Borno State Government da Federal Government da nema da national refugees commission insha Allah da north east development commission za mu dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a share hawayenku akwai hakkinku a kanmu kuma hakkinku nan shine mu ga cewa mun tallafa mu gwamna baba gana umar zulum ya jajanta wa jama'ar birnin tare da fatan allah ya kiyaye akuwar haka a nan gaba A shekarar 1994 an samu ambaliyar ruwa da ya mamaye birnin sanadiyar buɗe alodam Dam ɗin da aka yi da zumar rage ruwan da ya cika. Sai dai bai yi muni irin na wannan lokaci ba, kamar yadda ruwan ya fasa dam ɗin da kanshi a wannan karon. 'Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan ƙarin farashin man fetur a ƙasar. wanda kawo yanzu ya sanya farashin sauran kaya ya ƙara tashi a kasuwanni. Ƙarin farashin man fetur daga tsakanin Naira 568 da sha bakwai a baya zuwa Naira 850 zuwa 1,400 ya sa kuɗin sufurin mota ya rubanya a wasu wurare yayin da kayan abinci su ma suka ɗaga. Ilyasu Kasimu a Jos ya aiko mana da wannan rahoton. duk da cewa kuɗin mota ya yi tashin gwauron zabi sabili da ƙarin farashin mai da kamfanin mai na najeriya nnpcl ya yi kwanan nan fasinjoji a tashar jos zuwa bauchi da gombe da ke daura da jami'ar jos arewa ta tsakiyar najeriya ba su da zaɓi da ya wuce su biya a haka domin su tafi. Gaskiya kudin mota da ya canja ya yi tsara sosai walla yanda ba a tsammani. Of last month mun hau Gombe 5,000 amma yanzu a ce mana 8,000 is too much ai gaskiya. Tashin hankali ne gaskiya. Don 3,500 naira yanzu ya zama kamar kuɗi ma yanzu dai bai da value. da kamfanin man Najeriya NNPCL din yayi shelar ƙarin farashin litar man fetur daga sama da 500 zuwa sama da 800 kudin mota da na sauran ababen sufuri a Najeriya yayi tashin goron zabi. Gaskiya ya affecting komai ya affecting tafiya na ya affecting business ya affecting komai da komai. Da muna zuwa Bauchi 2000 1500 ma amma da mai maganan mai yanzu abin ya zama wani iri ba ma samun abin da sauki kowane rana nakan kashe dubu biyu in zo makaranta in koma gida ba a sa magana mana abinci a ciki ina kuma da yara su ma suna karatu ana biyan kuma kudin mashin ko mota na zuwa gurin makarantansu daga tsakani da allah an kara mai da talaka ya zama talaka a wasu gidajen man akan sai da man har zuwa naira dubu ɗaya da naira hamsin zuwa naira dubu ɗaya da ɗari biyu kowace lita su ma farashin kayayyakin abinci kama daga kayan miya zuwa hatsi shinkafa dankali doya da sauransu ba bar su baya ba farashin su ya haura sosai abubuwan da muke siya da ƙananan kuɗi ga su yau sun dawo abin da sai godiya tun ga yanzu a haka ma ga shi nan dai dankali dai muka zo siya abin da muke siyan roba da 500 yanzu abu ya koma 4,500 tun da dai ko can daman dai abubuwan dai suna tsadan amma kuma bai kai gaba da yadda aka ƙara kuɗin mai ba to yanzu gashi na siya da kyar ina ba da baki a rage mu ana eh, an samu ƙarin kuɗi a yanzu na siya hudu shinkafa wake takwas abun ba daɗi ko kaɗa. Ko da shike babban kamfanin man Najeriya ya ayyana cewa yanzu kasuwa ke juya akalar farashin litar man na fetur ba gwamnati ba. 'Yan Najeriya dai ba su fahimci haka ba bisa alamu. Suna nan suna ta kokawa da yin kiraye-kiraye ga gwamnati na ta yi gaggawar sauko da farashin man saboda rayuwa ta yi musu sauƙi. daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu taskar VOA Matashin nan ɗan ƙasar Ghana mai fafutukar kare muhalli wanda ya shiga kundin bajinta na duniya a matsayin wanda ya fi ɗaukan tsawon lokaci yana rungume da bishiya yana shirin cimma wata bajintar. Abdulhakim Awal wanda ya ɗauki tsawon sa'o'i 24 da minti 21 yana rungume da bishiya a Kumasi don janyo hankali ga mahimmancin dashen itatuwa. yanzu yana son ya dasa bishiyoyi sama da dubu ɗaya da ɗari shida daidai da mintunan da ya yi yana rungume da bishiya don shiga tarihin guinness world hamza adam ya aiko mana da wannan rahoto daga kumasi awal kenan yayin da yake nuna wa wasu matasa yadda za su ringa shuka bishiyoyi domin kula da muhalli matashin da ya dade yana wannan fafutuka ganin yadda matsalar tsarin itatuwa da kuma kwararowar hamada ke barazana ga rayuwar mutane domin janyo hankalin al'ummomin duniya a game da muhimmancin shuka itatuwa a watan maris na bana Abdul Hakim ya shiga gasar kafa tarihi ta guinness world record a bangaren mutumin da ya fi kowa dadewa yana rungume da bishiya matashin ɗan shekara 23 ya yi nasarar kafa wannan tarihi bayan da ya shafe sa'o'i 24 da minti 21 yana rungume da bishiya. Ka je gari na daga garu na witness the consequences of desertification wanda yake bai tanyan mu garin mu duka. Don shi shi na doki mataki kamar ba aha tun da Guinness World Record ya zo ana yi bari doki wannan anya in bi da shi ciki eso eh, so in na samu wannan record nan ba na, na iya tanye mutane ana shuka bishiyoyi. Abdulhakim wanda ya fito daga kauyen Garu ya ce kwararuwar hamada ta yi ɓarna sosai a kauyen nasu abin da ke haifar da zaizayar ƙasa da cinye hanyoyi da gonaki da sauransu ya ce rashin itacuwa wata barazana ce ga rayuwar bil'adama. Ba wanda zai zauna cikin duniya ya ce ba shi ba itace don ka duba ma cikin science ma itace suna ba mu oxygen sun man ba su carbon dioxide to in dai aka yanyanka itacuwan nan duka which means ni da kai kowa ya mutu ba mu samu oxygen mu wanda shi yasa nake so in educate mutane like my age mates mutane da dai so kowa ya san the importance of tree da kuma abin da itace ke muna cikin rayuwarmu Ghana ta yi hasarar kashi talatin cikin ɗari na gandun daji a cikin shekaru ashirin saboda faɗaɗa aikin noma, sari dazuzzuka da hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Wannan hasarar da aka yi ta haifar da zaizayar ƙasa da karancin abinci mai gina jiki da kuma rage karfin rike ruwa a cewar ma'aikatar muhalli, kimiyya da fasaha ta Ghana. Fatan Abdulhakim a yanzu shine ya jagoranci shuka bishiyoyi dubu biyar a kowace shekara bayan ya cika alkawalinsa na dasa bishiyoyi dubu ɗaya da da da shida arba'in ɗaya na yawan mintuna da ya rungumi bishiyoyi karkashin kundin bajinta na Guinness World Record. Na initiate wani tree planting initiative da na sa mai suna a minute a tree tankan kowane minitin da na rungume itace za shuka itace ganan ga don shi for now muna iya mu shuka itace 1641. Ibrahim Muhammad na ɗaya daga cikin matasan da aka koyar da su yadda ake dasa bishiya. Yanzu da na zo aka gwada min ga zan nuna ma yan waye na ci gaba da shuka itace daga eh, mu saboda ina da kyau sosai. A shekarar 2021 gwamnatin Ghana ta kaddamar da shirin yaki da kwararowar hamada ta hanyar dasa bishiyoyi wato Green Ghana Initiative ta hanyar shuka bishiyoyi a kowace shekara. Halin yanzu akwai bishiyoyi fiye da miliyan 30 da suka tsira zuwa yau karkashin wannan shirin. matakin shuka bishiyoyi dubu ɗari biyar da Abdulhakim ya ɗauka zai ba da gudunmuwa sosai a ƙoƙarin da ƙasar ke yi wajen yaki da matsalar Hamza Adam